alhamdulillah yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu kuma ya nuna mana wannan juma'a mai albarka yau muna sha biyar ga watan sha'aban shekara ta da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina wanda hakan ya yi da sha takwas ga watan maris shekara ta 2022 miladiya Allah ya kaddara mun kasance cikin waɗanda suka samu halartar masallacin juma'a akan kari muna roƙon Allah ya yi da mu Allah ya sanya mu cikin bayansa wanda zai amsa masu muna roƙon Allah ya sa mu yi dace da wata sa'a a cikin wannan yini na juma'a dukkan musulmi mumini wanda ya dace da wannan sa'an da wata ibada ko addu'a za a amsa masa Allah ka amsa mana kafin mu shiga cikin abin da hudu ba ta kunsa muna addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala tare da kaskantar da kai da kuma nacewa da magiya zuwa ga Allah kowa da sa ta alkhairi anan Allah ya biya masa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sani muna da bukatu daban-daban waɗansu bukatun a kankin kawunanmu wasu a iyalanmu wasu 'ya'yanmu wasu 'yan wasu abokananmu wasu kuma jama'ar mu da yankin mu da kasar mu da jihar mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ya Allah ka zaunar da wannan jiha ta Kaduna lafiya ka kashe mana dukkan fitina da mana maganin dukkan abin da ya zame mu duk abin da muke jin tsoro Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu fi ƙarfin sa duk abin da yake neman ya zame mana barazana ya zame mana abin tashin hankali muna roƙon Allah ya sa mu fi ƙarfin wannan abun duk wani tsanani Allah ya sauƙaƙa mana shi duk tsantsi duk wahala Allah ya zaunar da Najeriya lafiya duk tsanani duk matsatsi Allah ya kwanta mana da hankula Allah ya mana kyakkyawan zaɓi zuwa ga abin da yake shine mafi alheri gare mu duniya da lahira har wala yau muna masu cika da jimami da kuma faɗin inna lillahi wa ina ilaihi raji'un an yi mana wani babban rashi a wannan jiha kuma musamman a wannan anguwa kai musamman a wannan masallaci wani rashi da aka yi a shekaran jiya Allah ya karɓi rayuwar alhaji awal tahir muna roƙon Allah ya ji kansu da masa rahama Allah ya haskaka makwancinsa ayyukansa na alkhairi Allah ya sa shi da su iyalai da zuri'a da ya'ya da ya bari su kuma Allah ya ba su haƙuri da juriyar rashinsa ina iya tunawa alhaji awal tahir ɗaya ne daga cikin waɗanda suka dasa harsashin ginin wannan masallacin yana da falala yana da abin da ya kamata a faɗa a yabe shi a lokacin da baya duniya to muna roƙon Allah ya sada shi da ayyukansa na alkhairi ba shi kaɗai ba da sauran 'yan uwa waɗanda suka fassaro da sisi da kwabo suka ba da gudunmuwa wajen ganin wannan masallaci ya kawo yadda yake a haka da waɗanda suke ƙoƙari wajen dukasa wannan masallaci da kawo tunani na kawo ci gaba a cikin wannan masallaci tun daga kan 'yan kwamiti zuwa ga dattawa da kuma ainihin masallata a cikin wannan masallaci da wata uwa duniya ma sukan aiko gudunmuwa walau turaren sa wannan masallaci ko wani abu na kulawa da tsaftar masallaci muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawan kudiri da kuma kyakkyawan aiki don mu iske waɗannan bayan Allah waɗanda a kullun tafiya suke a kullun garin Allah ya waye sai kaji an ce wane ya rasu wane ya tafi tun kana jin cewa wane ya rasu wane ya tafi wata kai ne za a ce ka rasu? ka tafi Allah ka ba mu sa'a yanzu ma idan mun yi da sallah ko wani dan uwa matashi wanda Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa za a kawo dawarsa za a yi masa sallah bayan sallah muna roƙon Allah ya ji kansa shi ma Allah ya masa rahama Allah ya kai haske da darba da ni'ima zuwa ga makwancin dukkan waɗanda suka riga mu iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu mu kuma da muka yi saura Allah ya ba mu guzurin iske su yan uwa masu albarka da daraja kamar yadda muka sani wannan watan da muke ciki watan sha'ban ya raba biyu wannan ke alamta cewa duk suka yau tsakaninmu da watan ramadan kwanukan da suka rage ba su fi kwanaki sha biyar ko sha hudu ba idan an ga wata rana ashirin tara sai zama saura kwana sha hudu idan ba a gani ba muka cika talatin sai zama saura kwana sha biyar za mu shiga watan ramadan watan alkur'ani watan sadaka watan kiyamun lail watan sallan asham watan tarawihi watan neman kusanci zuwa ga Allah watan samun yardan Allah Allah ka yi da mu watan samun rahamar Allah Allah ka sauka mana da rahamarka watan da ake samun yantawa daga wuta Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta watan da ake yin dace da wani dare wanda ake ce masa daren lailatul qadr daren daraja Allah ka azurta mu haduwa da wannan dare lalle babu shakka ya ku bayan Allah daga cikin abubuwan da ake tarban Ramadan da shi daga cikin abubuwan da ake yin shiri don haduwa da watan Ramadan da shi akwai sanin darajar watan Sha'aban akwai sanin falala da kuma fa'idojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa a cikin wannan wata na sha'aban. Lallai watan sha'aban wata mai albarka, wata mai daraja shi ne wata na takwas cikin watannin Allah subhanahu wa ta'ala na hijira watanni goma sha biyu. Wata ne wanda yake tsakanin Rajab, watan bakwai da kuma watan Ramadan, watan tara kenan. An kira wannan wata da suna watan sha'aban saboda larabawa ya ta sha'abu na fihi idan watan sha'aban ya zo wata ne wanda yake tun kafin zuwa musulunci a jahiliya laraba sukan warwatsu wajen neman ruwa don ruwa yakan yi karanci saboda tsananin garjin rana da ake samu a irin wannan lokacin da haka ruwa na yin karanci laraba sukan bazu sukan yadu cikin kasa don su tafi neman ruwa saboda haka ake ce masu watan sha'aban ya ku bayan Allah masu albarka da daraja watan sha'aban wata ne mai albarka wata ne wanda dama mutane suna rafkana suna shagala suna rashin mai da hankali zuwa ga mahimmancin wannan wata na sha'aban da muke ciki ku sani ya ku bayan Allah masu albarka da daraja yana daga cikin sunnan farin jaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin irin waɗannan kwanaki masu albarka na wannan wata na sha'aban yawaita azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yawan yin azumi a cikin wannan wata yana kawo azumin muka na nafilfile yayi yau yayi gobe yayi jibi yayi tayi yayi tayi nana Aisha take cewa babu wani wata wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raba shi kai ya ma wuce rabin ya ci gaba da yin azumi kai yayi kaman zai sadar da shi da Ramadan sai watan Sha'ban idan wannan ya nuna muku wani abu ya ku bayan Allah yana nuna muku falalan wannan wata hadisi ya tabbata daga Usama bin Zaid Allah ta'ala ya kara masa da yake cewa nace ya manzon Allah lam aka tasumu shahran ban taba ganin kana azumtan wani wata min shuhur daga cikin watanni ba ma tasumu min sha'ban irin yadda kake yawan yin azumi a cikin watan sha'ban wato annabi yana yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban wannan wata da muke ciki kenan da annabi ya tashi bashi amsa sai yake cewa zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajab wa sha'ban annabi ya ce watan bayna rajab wa ramadan annabi ya abin abinda ya sanya nake yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban saboda wannan wani wata ne wanda yake tsakanin rajab watan bakwai kenan da kuma ramadan watan tara kenan watan ramadan abinda ya sanya saboda wata ne wanda mutane sukan yi sakaci sukan manta da watan ba sa kulawa ba sa yin afke ko aune kawai sai su ji watan ya zo ya shuɗe an shiga watan ramadan annabi ya ce wa huwa shaharun turfa'u fihi al'amal watan sha'ban wannan watan da muke ciki wata ne wanda ake ɗaukaka ayyuka ake ɗaga ayyukan bayi a rayuwar musulmi a rayuwar mumini a shekara so ɗaya ake ɗaga ayyukansa gabaki ɗaya a tattara files ɗin a kai su gaban Allah da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata shine watan sha'aban ya ku bayan Allah masu albarka da daraja a cikin watan sha'aban in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan watan ake tattara ayyukanmu da wanda ya sallah da wanda ya azumi da wanda ya zakka da wanda ya haji da wanda ya saba ma Allah da wanda ya tattita da wanda ya da wanda ya da wanda ya za a tattara duka akai su gaban Allah don a watan ramadan za a sake bude sabon haifai a watan ramadan a daren lailatul qadar Allah subhanahu wata'ala yake sake bude sabon daftari don ci gaba da lissafin ayyukan bayi Allah ka ba mu sa'a ya ko bayan Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan haka nake yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban saboda fa uhibbu an yurfa'a amali ana sa'im ina so a ɗaukaka azumi na a ɗaga shi a ciccika shi a kai shi wajen Allah alhali akwai azumi a bakina mu yi kokari ya ku bayan Allah masu albarka mu sanya azumi ɗabi'ar mu mu shiri kafin zuwan watan Ramadan ta hanyar azumtan waɗannan kwanuka na cikin watan Sha'aban ba sai kai yadda annabi yake yi duka ba amma ka kamanta walau litinin da alhamis ne zaka iya walau kwanakin hasken wata wanda yau shine karshen eh, yini na goma sha biyar to gwargwadon abin da za ka iya dai ka yi kokari ka hoppasa ka ga cewa kayi shi yasa na Aisha take cewa ma ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istakmala siyama shahrin qab a rayuwata ban taba ganin manzon Allah ya yi azumin wani wata guda ɗaya. chip chip ya cika shi daga farkon shi ɗaya ga wata zuwa 29 ga wata ba illa ramadan sai wata ramadan ma'ana wata ramadan ne kai annabi yake azumta daga farkonsa zuwa ƙarshe ta ci gaba da cewa wa mara aitu fi shahdin ƙasar bihu siyaman fi sha'ban ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani wata ya yawaita yin azumi ba in yadda yake yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban kowa ya sani a cikin wannan wata a cikin halin da muke ciki a yanzu akwai tsananin garjin rana akwai zafi to mu yi kokari duk da zafin mutuna cewa qul naru jahannama ashaddu harran ko wutan jahannama ai ta fi tsananin zafi duk yadda muke kuka da yanayi da matsatsi da kuma kuncin yanayi wallahi waɗansu wuraren da wasu yankuna a duniya sun fi mu faɗa cikin matsatsi da kuma ainihin wahala na haka mu dauri a cikin wahalan ake dagewa abu Allah saboda an je lahira sai a ka tuni game da rayuwa ta duniya da aka yi da wahalar da aka sha alhali ta zama ni'ima Allah subhanahu wataala ka sa rayuwar mu ta zama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato nana Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi da ya taɓa yin azumin wata biyu a jere ba ma'ana wannan watan ya yi azumi mafi da shi ya yi azumi illa a jere illa watan sha'aban da kuma watan ramadan domin annabi yana yawaita azumi a cikin mafi yawancin kwanakinsa wani zubin ma ya sadar da sha'aban ɗin da ramadan ba sadarwa don tarban wata Ramadan ba sai sadarwa da nufin dace da fallan yin azumi a cikin wannan ainihin kwanaki da muke ciki masu albarka ya ku ƴan uwa masu albarka da daraja wannan wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na faɗa hadisin Usama yake cewa wata ne wanda mutane suna rabkana daga ainihin sha'aninsa ko lamarinsa a cikin wannan faɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai izina da kuma nuni zuwa ga cewa ya kamata mu rayar da lokutan da mutane suke rafkana a ciki a dare mu rayar dararen watan sha'aban ba tare da keɓe wani dare ban da wani dare ba don akwai wasu waɗanda suke ware kuma daren jiya daren juma'a na jiya kasantuwarsa shine dare na goma sha biyar wai lailatin nisfin min sha'aban babu wani hadisi da inganta dare da rayar da daren nisfu sha'aban Allahumma illa hadisan da suka inganta dangane da rayar da kowane irin nau'in dangin dare da haka mu yi kokari mu dage wajen ganin cewa mun rayar da waɗannan darare mun kuma yi kokari wajen ganin cewa mun bayar da dukkan abin da muke iya bayarwa na dukiyoyinmu na sadaka na taimako da kuma agaji zuwa ga gajiyayyu da miskinai da fakirai da marayu ga watan ramadan nan zuwa watan taimako watan sadaka watan agaji tun yanzu mu fara nuna cewa mun gama shiryawa tsaf jira muke watan ramadana ya zo mu zage ainihin kan sakalinmu wajen bautan Allah mu buɗe ainihin wato jakarmu na ainihin ayyukan alkhairi da kuma sadaka mai ta bada mai ta bada magabata na kwarai idan aka ce watan sha'aban ya shigo suna matso duk wani aiki na alkhairi da suka saba yi ko da lokacin wannan aikin ma bai ba misali zakka daga cikin su waɗanda suke matso da zakkansu cikin watan sha'ban alhali kila sai watan ramadan ko bayan ramadan zakkar za ta kai nisabi ko kuma lokacin ba da yake yi saboda muhimmancin yin shiri don ramadan kafin shiga watan ramadan suna aikata haka daga cikin su akwai waɗanda suna ainihin komawa su fuskanci karatun alkur'ani ka'in bala'in su dukufa wajen karanta alkur'ani da suke shi da tilawarsa da kira'arsa da kiyamun laili har ma daga cikinsu akwai waɗanda suke ce ma wannan wata watan sha'aban shahrul qurra wata ne wanda yake na mahaddata alkur'ani wata ne wanda yake na makaranta alkur'ani wata ne wanda yake na duk wani musulmi mai son alkur'ani ka kake ƙuran da ke kan ƙur'anin ka tun a watan sha'aban ka jira ce watan ramadan ya zo sannan a same ka wajen tafsirai wajen ainihin ta'alimi wajen wa'azozi da sauransu a tun yanzu a cikin watan sha'ban ka dage ka koma ka dan fara ga Allah subhanahu wataala ka kama alqur'ani ka koma makaranta ka ci gaba da sauraron wa'azuzzuka ka ci gaba da fitawa da tambaya kafin watan ramadan ya shigo da wannan ne kadai zai zama mun gama shiryawa kafin zuwan watan ramadan wani daga cikin malamai yana cewa menene ya sanya kuke ganin mutane idan aka ce yau wata ramadan ya kama ku da kuke zuwa masallaci da wuri idan ba a yi sa'a ba a masallatai na juma'a ko na anguwanni sai ka ga waɗanda ba sa ma yin sallah ko ba su zuwa masallatan sai ga suna kace masallatai sai ga masallacin kai da kake zuwa masallaci sai ga sai ka zo da duma masallaci me yasa saboda ba su saba da ibada ba sai a watan ramadan sun samu dama da zarafi an daddaura waɗannan shekarun da suke danne su da kwafe su to yanzu mara ta saku sun samu dama to amma za ka ga da zarar ramadana ya fara ci gaba kwana sha biyar sha shida sai ga suna zanzarewa da kaɗan da kaɗan da kaɗan ha a waye gari goma ƙarshe sai ka ga ainihin masu sallan su suke zuwa masallaci su suke cika masallacin menene ya sanya ake samun haka malamin ya ce dalili shine saboda ba su saba da ibada ba tun kafin ramadana zuciya tana da ƙosawa zuciya kaman ainihin jariri take idan aka yaye jariri daga nono sai ya yayu amma an ba yaye shi ba sai ya girma yana shan nono ya je wasa ya dawo ya zo mama nono wan nafsu ka tifli zuciya kaman ta take jariri dan karami in ka bacca sai ka rayu ta zama matashiya mutum sai ya zama saurayi ma yana shan nono amma tana yaye shi sai ya zama ya yayu haka mu yi kokari zukatan nan namu mu tarbiyance ta mu yaye ta daga barin duniya da abin da ke cikin duniya mu dan fara ga Allah gwargwadon hali kuma gwargwadon iyawa a wannan ne zamu samu rahama a wurin Allah a wannan ne zamu samu kusanci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ƴan uwa masu albarka masu daraja ita daga cikin fa'idojin da musulmi zai samu a cikin irin wannan wata baya ga ainihin wato fitar da dukiyarsa ya sadaka to ya yi ƙoƙari kuma ya waiwayi bayan Allah waɗanda suke kusa da shi makwabta ɗan uwa abokanan arziki iyalai ɗaya marayu ga watan ramadan nan zuwa watan tayar da gidauniya don taimakon waɗannan marayu yana da kyau a kowane anguwa a kowane masallaci a kowane layi assasa gidauniya don taimakawa marayu sun ce marayun nan suna da yawa masallacin juma'an tudun wada kadai ba zai iya wannan aikin ba da haka a ɗebo dukkan gudunmu da suke ko ina idan Allah ya kai mu Ramadana ana tafsiri ana tara gidauniyan taimakawa marayu ku kawo kuma ku tara a can kuma ku bada kuma ku ainihin taimaka sannan abu na gaba ya ku masu dukiya ya ku masu hannu da shuni ya ku waɗanda Allah bai kumban susa ina ƙara jaddada mana ina ƙara suna mana mu koyi da irin su alhaji ahmadu cancanci Allah ya ji kansa a irin wannan lokaci da aka ce ramadan bai fi sauran sati ɗaya ba ko sati biyu duk wani wanda ka sani yana da alaka da addini inda musulmi ne yana zama a yankin cikin garin kaduna ko kewaye yana da wata alaƙa da addini walau alaka ta malinta ko alaƙa ta kusa ko ta nesa to lallai irin su alhaji Ahmad sanji suna sanya su suna darawa suna yin farin ciki a cikin irin wannan lokacin alhaji Ahmad sanji Allah ya ji kansa alhaji Ahmad sanji Allah ya ji kansa alhaji Ahmad sanji Allah ya ji kansa wannan bawan Allah ya cancanci mai masa addu'a muna roƙon Allah ya tayar mu da wasu masu kama da shi a cikin unguwan tudun wada ya ku bayan Allah Alhaji Amadu Cancangi yana bi gida-gida da buhunan masara da gero wasu ma kuɗi ya haɗa yana ba su baya ga zakka da zai ɗiba maƙudan dukiyar da Allah ya hode masa ya kai masallacin sarkin musulmi Bello malamai addini malamai masu da'awa da 'yan agaji da 'yan uwa daban-daban na kusa da na nesa suna dakawa suna sanin cewa watan ramadana ya zo alhaji amur canji yana nijaransa a lokacin rayuwarsa amma yau alhaji amur canji ya rasu yau alhaji amur canji ba shi mun rasa wanda zai fito ya koyi da irin wannan aikin alhaji amur canji ba shi kaɗi ba ne mai kuɗi a cikin wada akwai waɗanda sun fi shi kuɗi sun dama shi sun shanye shi sun saye kuɗinsa baki ɗaya har shi kanshi sun saye shi suna nan walau a cikin tudun wada ko kuma yan asali ko masu alaƙa da dangantaka da cikin wada mu yi ƙoƙari wannan kwaɗitarwa ce ba dole bane ne amma Allah subhanahu wa ya yabi masu ciye da dukiyansu Allah ta'ala ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira Allah ya yabe su yace su ne waɗanda suke ciyar da abinci kaga ibada ta ciyar da abinci wallahi so dama wani lokaci wani da kuɗi ka bashi gara ka ba shi abincin da zai fara ci tukun in ya da hayyacinsa ya goge ma Allah shi kace to kuma ga wannan dan gobe dan abincin gobe ko anjima. jima amma wani yana cikin wani irin yanayi ba yadda za a yi saurare ka ko ya fahimce ka a irin wannan yanayin da za a shiga watan ramadan waɗansu gidajen ma ba su sanya ma za a yi sahur ba wani gidan ma bai san ma ta ina za a fara ramadan in ba wallahi akwai su da dama a tsakankaninmu a cikin masallacin nan akwai su a wajen masallacin nan a wancan masallacin a ko'ina yan mu suna nan suna fama da yunwa saboda rashi Allah ya jarabce su ba su da shi ko kuma da Allah ya baku ku taimaka ta gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya baka muna yaba mu waɗanda suke taimakawa muna kuma ƙara jinjina musu waɗanda ba su fasa taimakawa ba walau da buhu ɗaya ne buhu biyu buhu uku idan ramadana ta zo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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد وصاكم كما وصى الذين من قبلكم بالتقوى قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها المؤمنون عباد الله واعلموا أننا اليوم في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان للعام الهجري عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجرية ها نحن اليوم في شهر الذي يكون مقدمة لاستقبال رمضان الكريم لاستقبال شهر القرآن شهر القراء شهر عباد الله المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وخلانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله واعلموا أن هذا الشهر شهر شعبان شهر يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام والقيام فيه فاحرصوا عباد الله في صيام أيامه وقيام لياليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور أكثر مما تصوم في هذا الشهر أي شهر شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم عباد الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ثم هيأ بكم أيها المؤمنون فقال في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله own واستقيموا وتراصوا واعتدلوا وسدوا الخلل ولا تتركوا فرجات الشياطين اشيك سهو اديدتا شكيك وجاء اديدتا أديريتا سهو akwai sallan janaza bayan mun idar da sallah har guda biyu Allah ya gafarta musu Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر